domin ko a shekaru biyu da suka shige an fa samu bullar cutar adamawa lamarin ma da ya ja a asarar rayuka ciki ko har da wani likita to kowane damara asibitocin jihar adamawa suka yi kuma don samun amsar wannan tambayar na koleka babban asibitin gwamnatin tarayya wato fmc yola wanda bariya ma ita ta yi fama da waɗanda cutar zazzabin lasan ta kama farfesa awal abubakar da ke zama babban daraktan asibitin ya ko bai nami matakan da suka ɗauka a yanzu har zuwa yanzu dai ba wanda aka kawo mun eh, kira wannan fannin eh, likitocin da su kula da wannan ciwon eh, sun hadu sun duba in ma akwai mara lafiya mai wannan ciwon sun gaya ma ma'aikata especially na wajen accident and emergency inda patients eh, irin wa'annan su ke fara zuwa don a gane inda akwai mutum da yake da alamomin irin wannan ciwo a gane shi a keɓe shi akwai wurin keɓewa akwai kayakin da ma'aikata za su sa wanda zai kare su eh, da kuma za su duba su rurubuta abubuwan da ma'aikata za su duba ga shi kuma in an ga mutum mai alamomin wannan ga abin da ya kamata a yi da sauransu amma zuwa yanzu dai ba alaman kowa a nan wannan mako na zuwa ne yayin da hukumomin kiwon lafiya a jihar taraba da ke makwabtaka da adamawan ke kokarin jinyan waɗanda suka kamu da zazzabin lasa inda rahotanni ma ke cewa adadin waɗanda cutar ta kashe a taraba ya karu zuwa mutum biyar to ko me ke kawo wannan cutar dr inusa sauza shine babban daraktan cibiyar kiwon lafiya ta gwamnatin tarayya da ke jalingo wato fmc inda yanzu ake jinyan wasu game da cutar zazzabin lasar to shi wannan cutan wato akwai su irin beraye da ke a haɗe da ya sukan kamu da wannan kwayoyin cutan to ɓerayen nan kuma in suka shigo ko gidajen mutane ko sun hau kwanuka wanda ake sa abinci a ciki ko kuma inda aka ajiye abinci a cikin gida ɓerayen nan suka hau suka fi tsari a kai to idan mutum ya ci wannan abincin ko kuma ya sa hannu a inda ɓerayen nan ya yi sun yi fitsari to mutum yana iya kamuwa da wannan cutan ko kuma idan mutum ya haɗu da wanda yake da cutan dama ko yana gida ne ko yana asibiti ka zo kusa da shi to wannan ma mutum yana iya kamuwa da cutar cutar lasa kenan e idan mutum wanda yake da wannan cutan har kun haɗu in kun sha abinci kwano ɗaya to inda yawunsa ke shiga kai ma kana sa hannu to kana iya kamuwa da wannan cutan abin da muke gaya wa jama'a shine su yi ƙoƙari duk wani abubuwan da zai kawo dotti a gida wanda kuma zai sa beraye su zo kusa da gida su yi kokari su kauda shi kuma kamar mutanenmu wanda suke kauyuka in za su canya ko gurka ko dawa ko wani abincin gona kada su canya shi a inda beraye za su hau su yi fitsari a kai to sai dai kuma a nata bangaren gwamnatin jihar taraba ta ce ta dukuba ne wajen gamin faɗakar da al'umma kamar yadda kwamishinan kiwon lafiya na jihar dr innocent va ke cewa akwai barkewan cuta lassa fever a tarabas gwamnatin jiya kuma da muka gaya mata ta hanzarta ta ba da magani don a kula da mutane da suka kamu da wannan cuta sannan kuma ta sake ba da kuɗi a je cikin communities samun kan mu ba wai ta afinta da kan mutane wannan cuta da ake kama shi in matakin da ka ɗauka don kaka kamu da shi wannan ana kan yi kuma za ci gaba da yi sai hamun maganta wannan cutar kamar da yadda bayanai ke nunawa an fara samun bullar cutar ne a ƙauyen lasa da ke jihar borno a arewacin najeriya yau fiye da shekaru hamsin da su gabata kuma zuwa yanzu an samu bullar cutar a kusan jihohi goma a cikin 'yan kwanakin nan ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya